alaihi wa wanda ya dace da ranar 22 ga watan Janairu shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na goma sha uku cikin jerin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam Abu Bakr Ahmad ibn Am ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi al-imam ibn Abi Asim wanda ya rasu ne a shekara ta 287 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta littafin nan ne don bayyana aƙidar magabata wanda kuma littafin ana matukar girmama littafin da lissafa shi cikin ɗaya daga cikin muhimman da littattafai waɗanda ke karanta da aƙidar sa Allah ya saka mashi abokai za mu tashi kai tsaye a inda malam ya ce ba a lambar babi na 28 da hadisi na hudu. ya ce a nasarar muhammadu na ibn Idris قال حدثنا سعيد بن كثير بن قال حدثنا ابن وهب اي موسى بن يزيد عن عن ابن ابي عملا عن علي ابن علي قال سمعت آه، عرس وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المرء ليعمل بعمل اهل الجنه البرحه من دهره ثم تعرض له الجاده من جواد النار فيعمل بعملها حتى يموت عليها وذلك ما كتب له إن المرأة يعمل بعمل أهل النار البرحة من من دهره ثم تعرض له الجنة من جوال الجنة فيعمل بها حتى يموت عليها وذلك ما كتب الله تعالى أحسبه أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wannan isnadi malam ya karbo shi ta hanyar malamin sa Muhammad ibn Idris kuma daga sa'id ibn kathir ibn ufayf ibn muslim wannan malamin yana da hadisi a cikin bukhari da muslim shi kuma ce daga ibn wahab ma'ana abdullahi dan wahab daga yunus ibn yazida al-aini daga cikin rijalul jama'a wasu wasu shekara ta 159 an sha jan hadisan shi daga ibn abi abla ma'ana ibrahim ibn abi abla an adi ibn adi ibn umaira wanda ya rasu shekara ta 120 tabi'i yana da hadisi a cikin abu dawuda da nasa'i da ibnu maja shi kuma ya ce sami'tul ursa na ji al'urs sunan mutum sunan shi urs ibnu umaira daga cikin sahabbai ne mutanen ƙasar sha wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ji yana cewa innal mar'a lalle shi mutum da ya amalu bi amali ahli janna al-burhatu min dahri yana iya kagan shi yana ta yin aiki na 'yan aljanna aikin lada na 'yan aljanna aikin nagarta aikin imani alburhata min dahari wani tsawon lokaci cikin rayuwarsa sun mata an da hujja na tumin jawadin nar sannan kuma sai abinda aka tanadan masa na wuta sai ya bujuro masa ya amalu bi amaliya sai kuma koma aikin yan wuta hatta ya mutu alaiha sai ya mutu yana aikin yan wuta wa zalika ma kutiba wannan shine abin da aka rubuta mishi da ake cewa an rubuta mai tun cikin ciki wa ilal mar'a li ya'mala bi amali ahli an-nar lalle shi mutum la ya'malu yana yin aiki bi amali ahli an-nar aiki dan wuta al ta min dahri wani tsawon lokaci cikin rayuwarsa sun matar da wuta hujjatu min jawadi al-janna sannan sai aikin shi na aljanna sai bujuro mishi fa ya'malu biha hatta huta alaiha har ya mutu akai wa kama ma kataba Allah ta'ala wannan shi abu da Allah ya tsara masa abu da Allah ya kaddara masa sai ya ce ahsibuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina tsammanin daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka farko ya faɗi magana a matsayin magana su ne mawqufi dan haka hadisi ne wanda yake yaro lafazi mawqufi amma da hukumin marfu'i ko kuma da daga shi daga ƙarshe al-imam bazzar ya rawaito shi haka nan tabarani cikin al-mujam kabir da as-saghir ta wannan hanya ta sa'id ibn kathir ibn ufayr marfu'an bihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne tabbatacce kuma ga shahidin shi nan hadisin jibrila